ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا فاك داود موانا رانا تلي تنين شابي قوة رمضان ألف دقري دودة ثلاثين دترى وشتي دي دي دا عشرين دتكوت قوة مايو شكرا تدبو بيو دقوم شا تكوت منا نن أتكين الله da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin sura ta goma a cikin alkur'ani suratu yunus wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida ibn jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta 61 ayar da Allah subhanahu Ta'ala yake mana bayanin babu wani aiki da mutum zai shiga cikinsa babu wani aiki da mutum zai bayyana ba na alkhairi ba ba na sharri ba ba cikin mutane ba ba a kaɗaice ba Fati Allah subhanahu Ta'ala yana nan halacce tare da wannan mutumin da iliminsa. don haka karka yi tsammanin abin da kake aikatawa misali wani al'amari ne wanda zai kubuce ko ya subuce ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharra wato babu wani abu wanda zai kubuce ma Allah subhanahu wa ta'ala daidai da ƙwayar zarra ba a cikin sama ba ba kuma a cikin ƙasa ba face Allah subhanahu wa ta'ala ya sani to anan ne muka kwana yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 62 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala ku saurara inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun lallai waliyan Allah subhanahu wa ta'ala masoya Allah na gaskiya ba su da tsoro a nan duniya a lokacin mutuwa ba za su yi baƙin ciki ba ran alkiyama a lokacin da mutane suke baƙin ciki idan aka ce auliya jam'u wali malamai sun faɗi zantuttuka sama da arba'in akan ma'anan wane ne waliyin Allah subhanahu wa ta'ala wane ne ma'ana masoyin Allah ma'anan waliyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jiɗinci al'amarinsa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin abin da yake rawaitowa daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil haq don mutumin da yayi sa'insa da ainihin masoyina yayi kiyayya ko gaba da masoyina to haƙiƙa na yi masa umarnin ya shirin yaƙi da ni can kuma idan ka gangara annan sannan ci gaba da bamu labari Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wato bawa na ba zai kusance ni da wani abu da ya fi soyuwa gare ni ba fiye da irin abin da na wajabta masa ma'ana sallah ma'ana azumi ma'ana zakka ma'ana hajji waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta maka don haka in ka rike su sosai za ka samu kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ka zama makusantan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce idan ka kusance shi to zai ƙaunace ka idan ka tambayi Allah subhanahu wa kafin ka roƙe shi ya baka ya ce zan kasance sam'ahu alladhi yasma'u bi ka wanda kake gani da shi zan kasance jinsa wanda yake ji da shi wa yadahu allati yabtishu biha zan kasance hannunsa wanda yake kamu da shi wa rijlahu allati yamshi alaiha zan kasance kafarsa wacce yake tafiya a kanta wala in sa'alani la u'tiyanna wallahi in ya roƙe ni wallahi zan bashi wala in sa'azani la u'izanna in kuma yana ni tsari na Allah kare ni daga kaza wallahi zan kare shi to amma abin tambaya anan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta akan mu wanda za mu kusance shi ya kaunace mu mun kiyaye shine abin tambaya shi yasa zaka ga muna ta bilimbituwa muna ta galantoyi misali saboda abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana mun riga mun rabu da waɗannan ababe don mutumin da ya kasance masoyin Allah ne subhanahu wa ta'ala na gaskiya Allah zai dafa ma al'amarinsa zai jibinci al'amarinsa zai ba shi kariya a ayoyi da dama inna waliyyi Allahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin lallai majibincin al'amarina shine Allah subhanahu wa ta'ala kuma shine ke jikintan ainihin al'amuran bayan Allah na gari a can sama in ka koma Allahu Waliyyun, ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine majibincin al'amarin waɗanda suka yi imani yana fito da su daga cikin duhu ya ɗaura su akan tafarki wanda yake na daidai shine islama can kuma idan ka koma zalika bi anna Allah maula alladhina amanu Wa'annan kafiri na la maulalahu, haka dai al'amari yake Allah subhanahu wata'ala shine majibincin al'amura na waɗanda suka yi imani su ko kafirai ba su da wanda zai jibinci al'amarinsu shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar maka idan ka kasance daga cikin ɗaya daga cikin masu ƙaunan Allah subhanahu wata'ala ƙauna ta gaskiya Allah subhanahu wata'ala zai taimake ka sannan za ka yi rinjaye akan al'amuranka wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun don mutumin da ya jibinci Allah subhanahu ta'ala ya bi Allah ya so shi yayi al'amuran da Allah ya umurce shi da shi Allah ya ce to ka sani cewa lallai rundunar Allah subhanahu ta'ala wato su ne ainihin masu galaba a don haka duk mutumin da ya bi Allah subhanahu ta'ala. ba zai ji tsoro ba a nan duniya lokacin mutuwarsa ba kuma zai yi baƙin ciki ran alƙiyama ba a lokacin da mutane suke baƙin ciki shi yasa idan mutum zai bar duniya in bawan Allah ne na gari zai koka yana damuwa menene damuwa ka zai ce iyali na zurriyata a ce da shi a'a nahnu ukun fil hayati dunya wa fil akhirah lallai mu za mu jibinci al'amarin wato ainihin zurriyanka da iyalinka a nan duniya da kuma lahira to su wane ne waliyan Allah na gaskiya gashi nan za a yi mana bayani Allah subhanahu wa ta'ala yake allazina amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma sun kasance suna tsoron Allah subhanahu wa ta'ala na ce malamai sun yi bayanin abin da ake cewa waliyi sama da zantuttuka arba'in amma duk abin da qur'ani hadisi bai tabbatar da shi ba wannan ka ajiye shi ka yi watsi da shi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fayyace shi dalla dalla wannan shine abin da za a rika saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi wa mutane bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun don haka duk wani bayani wanda ba annabi bane yayi shi sallallahu alaihi wa wa sallam wannan bayanin ba abin dauka bane Allah ya ce alladina amanu waliyan Allah sune waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun sannan sun kasance suna tsoron Allah subhanahu don mutumin da ya tattara waɗannan sifofi guda biyu ya zama waliyin Allah ina fata muna fahimta ba wai wata sifa ba ce? wacce wai a'a karama ko wata mu'jiza a'a karama gaskiya ce Allah subhanahu wa ta'ala yakan baiwa wanda ya so daga cikin bayansa amma shi waliyin Allah ma bai san yana da irin wannan ba saboda kaman bara bin malik dan uwan anas dan malik radiyallahu anhuma a lokacin da rumawa suka fito da runduna sama da dubu ɗari biyu za su yaƙi musulmai an ja bata musulmai ko dubu talatin ba su kai ba shi yana daga cikin mu'jizar da Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma karama domin mu'jiza takan kasance ga annabin da Allah ya aiko ne amma karama wato takan bayyana ne a hannun bayin Allah na gari su ma ba su san suna da shi ba bare su yi sun kawo da shi don haka ga waɗannan sun zo su kusan dubu ɗari biyu musulmai ko dubu talatin ba su kai ba sai musulmai suka kewaye bara dan malik ɗan uwan anas ɗan malik radiyallahu anhuma suka ce kaga halin da muke ciki na fitina da tashin hankali da zulumi da fargaba ka roƙa mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nasara akan wannan yaƙi namu sai bara ya alola ya yi nafila raka'a biyu ya ɗaga hannunsa ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya Allah ka baiwa musulmai nasara a cikin wannan yaƙi sannan ni ka sanya ni in zamo na farkon wanda za su yi shahada a cikin wannan yaƙi Allah subhanahu wa ta'ala a nan take yanki Allah ya aishi wannan addu'a ka duba ka ga dubu ɗari biyu ina za su iya ta sama dubu talatin ko ko dubu talatin ina za su iya imma dubu ɗari biyu amma sakamakon wannan karama da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi yana addu'a Allah ya ansa kuma shine na farkon mutumin da aka kashe a cikin wannan yaƙi don haka ba wata sifa ce da mutane suke tsammanin ai wai waliyi wani mutum ne daban wanda a'a yana da wasu abubuwa daban irhasat waɗanda yake sun saba ma hankali a'a abinda qur'ani ce allazina amanu wa kanu yattaqun duk mutumin da ya imani ya kasance yana jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan waliyin Allah ne masoyin Allah ne sai dai a cikin walittaka ta wani ta fi ta wani imanin wani ya fi na wani sannan tsoron Allah wani ya fi na wani kuma duk wanda ya fi wani tsoron Allah a wurin mu wannan ya fi kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala muna fahimta saboda Allah ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum wanda ya fi wani girman matsayi a cikinku a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya fi kowa jin tsoron Allah don haka idan ka fi ni tsoron Allah ka fi ni kusa da Allah idan ka fi ni imani ka fi ni kusa da Allah saboda imani yakan ƙaru ya ragu yazidu bil a'mali saliha wa yazidu bil wa yanqusu bil imani yakan ƙaru da kyawawan ayyuka sannan yana samun tasgaro ya samu koma baya da saƙon Allah subhanahu ta'ala). don haka kowa nan idan ya yi imani ya zama na yana tsoron Allah kowa nan waliyin Allah ne muna fahimta ba wai wasu mutane bane daban a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jaddada wannan ma'ana su ba za su ji tsoron Allah abin nan ba za ba su da tsoro a lokacin mutuwa sannan kuma ba za su yi bakin ciki ba na alkiyama la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun kowa na cikin zulumi da tararrabi da tashin hankali ra'al qiyama amma waliyan Allah subhanahu wa ta'ala bakin ciki mafi girma ran alkiyama ba zai razana su ba mala'iku za su fuskance su ce wannan yinin shine yinin da aka kasance ana yi muku alkawari da shi don haka in muka gane wannan wato ainihin abin nan kowa ya shiga cikin walittakan Allah subhanahu wa ta'ala a yinin da za a tashi ana kiyayya ana gaba wannan bai kallon wannan wancan baya kallon wannan al-ashillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al wato dukkanin masoya abokanai za su tashi ainihin suna tsoron abin nan suna suna bakin ciki da juna suna kiyayyen juna suna gudun juna sai dai waɗanda suka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Su kuma waɗanda suka ji tsoron Allah amana bayani alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin su ne waɗanda suka yi imani da ayoyinmu sannan kuma suka kasance musulmai ina fata muna fahimta to gashi nan wasu daga cikin sifofin waliyan ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lahum al lahum al fil hayati dunya wa fil akhirah لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم to su waɗannan waliyan Allah subhanahu wa ta'ala lahumul bushra fil hayatid duniya wa fil akhira suna da bushara a nan rayuwar duniya sannan suna da bushara a ran alqiyama la tabdila li kalimatillah babu sauyi ga kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah subhanahu wa ta'ala baya saba alƙawari abinda ya rubuta yayi umarni ya zana babu sauyi ga wannan zalika huwa al-fawz azim wannan shine tsira mai girma inji Allah subhanahu wa ta'ala Imam al-Bazzar ya rawaito kamar yadda aka samu ta hanyar Ibn Abbas radiyallahu anhuma yana cewa qala rajulun wani mutum ya ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man awliya'ullah suwane ne waliyan Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce da shi qala alladhina idza ru'u dhukira Allah sune waɗanda in an gansu sai a tuna Allah subhanahu wa ta'ala wato da ka gansu saboda abin da Allah subhanahu ta'ala ya ba su na kamala da kwarjini da tsoronsa sai su tunatar da kai Allah subhanahu ta'ala. duk mutumin da in ka kalle shi kakan ji irin wannan sifa to ana kyautata masa zaton bawan Allah ne kuma baka isa ka yanke ba saboda babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu ta'ala. sai dai ka ce wane muna kyautata masa zaton bawan Allah ne amma wanda ya san haƙiƙanin cikinsa da waje ne Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi ne wanda imamul bazzar ya rawaito shi rahimahullah sannan kuma malamai sun ce hadisi ne ingantacce ya tabbata kuma a cikin hadisin da Abu Huraira ya rawaito radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna min ibadillahi ibada lallai akwai wasu bayi daga cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala yaghbituhumul anbiya'u wash-shuhada' wato da ainihin annabawa da shahidai za su jinjina matsayinsu a gaban Allah ra alkiyama su dai waɗannan mutane ba abin nan ba ainihin annabawa ba ne ba kuma shahidai ba ne ba su yi mutuwar shahada ba ba kuma annabawa ba ne amma annabawan da Allah subhanahu Ta'ala ya aiko za su jinjina matsayin waɗannan mutane saboda irin matsayin da Allah subhanahu Ta'ala ya ba su ran alkiyama sai su yi tambaya sai abin nan aka ce qila sai aka ce man hum ya rasulullah la'allana nuhibbuhum wai waɗannan mutane su wane ne waɗanda annabawa da shahidai za su jinjina ma matsayinsu su ƙaunace su ya rasulullah gaya mana su mu san su a fiska mu san sifofinsu ko mu ma za mu ƙaunace su qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce qaumun wasu mutane ne tahabbu fillah min ghairi amwalin wala ansab wasu mutane ne waɗanda suka yi ƙauna don Allah subhanahu wata'ala ba saboda dukiya ba ba kuma saboda dangantaka ko don kusanci da ke tsakaninsu ba a'a ya so wane don Allah wane ma ya so shi don Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce wujuhuhum ala wujuhuhum nurun ala manabira min nur fuskokin su idan ka gani haske ne Allah subhanahu wa ta'ala zai daura su akan mimbarora wato tebura auni irin na haske la yakhafuna idza khafa nas waɗannan mutane ba za su ji tsoro ba idan mutane suka ji tsoro na alkiyama wala yahzanuna idza hazina nas sannan ba za su yi bakin ciki ba idan mutane suka yi bakin ciki sun matsala sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai karanta wannan aya ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم النبي sai karanta waɗannan ayoyi gaba ɗaya ashe kenan kun ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin wane ne masoyinsa sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayanin su wane ne waliyan Allah na gaskiya ba wai wasu mutane ba ne killatattu waɗanda suke yin wani abu wanda za a yi tsammanin wato suna da wani abu wanda wani bai da shi ba ina fata muna fahimta duk mutumin da yake yana ƙaunan Allah yake jin tsoron Allah subhanahu wata'ala wannan shi ne ake kira waliyin Allah masoyin Allah amma matsayoya na mutane a wurin Allah subhanahu wata'ala ya sha bamban kai wannan kafi wancan matsayi wancan ya fi wancan matsayi waccan kafi wannan matsayi saboda aikin da take yi wanda yake kusantar da ita zuwa ga Allah subhanahu wata'ala muna fahimta Ali radiyallahu anhu yana cewa awliya Allah masoyan Allah subhanahu wata'ala qaumun sufrul wujuh wato mutane ne idan ka gansu fuskar su wato tana yi tana ainihin wato da faka faka in kaga fuskar su haka saboda haske ta yi faka faka min sahari saboda tsananin rashin bacci kamar yadda Allah ya ce a can tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a ba su in bacci wato ainihin jikinsu yana nisantan kasifinsu saboda tsananin bauta da kuma ambaton Allah subhanahu sannan a can ƙasa in ka koma ya ce ainihin wa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un Wabil bil asari hum yastaghfirun dan kaɗan ne suke samu su a cikin dare amma da goshin asuba idan alfijir yana dab da ya fito sai su dinga ɗaura istikfari suna neman Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu irin abubuwan da suka gabata aliyu radiyallahu an ya ci gaba da cewa amshul uyun min al-ibab idan ka gansu idanunsu sun shige ciki saboda tsananin kuka humusul ne min aljo in ka gansu cikunan su a shafe saboda tsananin yunwa ba sanya abinci shine ainihin hidimar su ba sannan ya ci gaba da cewa bayyana shifa min azawi idan ka kalli ainihin labbansu yana dab da ya zazzago saboda tsananin yawaita karatun alkur'ani shi kuma yace ni abinda na fahimta da abin da ake cewa ainihin waliyan Allah kenan to a cikin aya nan, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lahumul bushra fil hayati dunya suna da wata bushara tun a nan duniya malamai sai suka saba shin wannan bushara wato mecece ita wasu suka ce wato abinda ake nufi da wannan bushara ita ce ar-ru'ya salihah wato kyawawan mafarki ya rahar rajul wanda mutum zai gani ko kuma a gane masa kamar yadda ya tabbata a cikin sunan da kuma sahha na hadisai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin musnad imam ahmad bin hanbal an tambaye annabi alaihi salatu wasalam mecece albushra wato bushara annabi sai ce alaihi salatu wasalam ar-ru'ya as-salihah shi ita ce mafarki wato nagari ya rahal wanda musulmi zai gani ya ga misali ya yi mafarkin gashi yana sallah ko yana karatun qur'ani ko yana hajji ko yana umra ko kuma gashi a fadar annabi alaihi salatu wasalam wato kyawawan mafarki wanda musulmi zai gani autura lahu ko kuma wani ya gane masa wani ya gani sai ce kai wallahi wani na yi mafarki da kai jiya wai na ganka a kaba ko kuma na ganka a wani katafaren gida misali wannan shi ake ce da shi albushra wato bushara sannan ibn jarir ya rawaito rahimahullah yace sa'ala rajulun an hadhihi al-aya wani mutum ya tambayi wannan aya faqal sai abu darda yace da shi radiyallahu an ka tambayi wata tambaya wacce ban taba jin wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato ban taba jin wani mutum ya tambaye ni ba a bayanka bacin mutum ɗaya da ji ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya tambayi annabi alaihi wasallam menene ake nufi da albushra wato kyakkyawar bushara fa qala sai ce hiya ru'ya wato shine mafarki gari yaraha ar-rajulul muslim wanda mutum musulmi zai gani autura lahu ko kuma a gane mata bushrahu fil ayatid dunya wannan bushararsa ce a nan duniya wa bushrahu fil akhirah amma bisharar saran alkiyama? aljanna ita ce aljanna kenan kun ga lahumul bushra fil hayatid dunya shine mafarkin da zaka gani kai kyakkyawa ko kuma a gane maka wa fil akhirah kyakkyawar bushara ran alqiyama ga wanda ya bi Allah wato ita ce aljanna sannan ya tabbata imamu muslim ya rawaito rahimahullah abu dharr ya ce wato ya tambaye wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ar-rajulu ya'malu al-amal wani mutum ne yana aikata aiki saboda neman yardan Allah subhanahu wataala shi yana aikinsa ne don Allah wa yahmaduhu an-nasu alai amma sai mutane su dinga gode masa akan wannan aiki wa yasnuna alaihi bi su dinga masa kyakkyawan yabo aiki kake kai don Allah babu ruwanka da mutane ba dan mutane su gani ba to amma sai mutane kuma suka zo suna faɗin alkhairinka suna gode maka suna yabonka yaya mutum zai yi da irin wannan abu zar ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala sai annabi ya ce da shi sallallahu alaihi wa sallam tilka ajilu bushral mu'min wato wannan bushara ce magaggauciya ga mumini duk mutumin da yake aikata aiki saboda Allah ta'ala amma mutane suke faɗin alkhairi kai ma dalla da wani ai wani mutumin kirki ai kaza to wannan kyakkyawan bushara ce magaggauciya gare ta tun a nan duniya domin ya kamata mu sani wato abinda ka ji mutane suna faɗa a kanka kana raye to bayan ka mutu ma shine abin da za a faɗa ba a fahimta ba idan ka ji mutane suna faɗin alkhairin ka a raye kana duniya to ana sa ran abin da za su faɗa kenan ma idan ka mutu sannan idan ka ji mutane suna faɗin rashin kirkin ka kai mutum ne wanda yake ga yadda kake tun kana raye to ana jiya maka tsoron idan ka mutu ma abin da mutane za su faɗa kenan don haka don mutumin da yake aikata aikin kirki ya zama na cewa mutane suna faɗin alkhairin sa to annabi alaihi salatu ya ce to wannan wata bushara ce magaggauciya ga mumini sannan ibnu jarir ya rawaito rahimahullah yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ar-ru'ya saliha abinda ake nufi da bushra wato ita ce mafarki ta gari kyakkyawa yubashiru al-mu'min wanda yake mumini zai yi bushara da ita juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa tana ɗaya daga kaso 46 na wani bangare na annabci saboda annabci duk annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko sa a doron duniya wato sai an nuna masa a mafarki cewa ga yadda abu yake sannan abin ya zo ya rikide ya zama zahiri ina fata muna fahimta don haka idan mutum ya mafarki kyakkyawan mafarki ya ga wasu abubuwa na alkhairi to wannan yana nuna cewa insha Allahu bushara ce magaggauciya ake masa sannan ibnu jarir har wa yau ya rawaito da sanadinsa rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce zahabatin nubuwa wa baqiyatil mubashirat annabci ya tafi ya ƙare abin da ya rage kawai kyawawan bushara sai aka ce da mece mecece kyakkyawar bushara ya ce wato mafarki na gari kai ka gane makanka ko kuma wani ya gane maka ya baka labari wato wannan ra'ayi na farko kenan na ra'ayin malamai wasu ka ce a'a lahumul bushra fil hayatid dunya abinda ake nufi da suna da bushara tun a nan duniya wato shine a lokacin mutuwa domin eh, allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima ta ta'malun duk waɗanda mala'iku farare suka saukan musu za su ɗauki rayuwarsu wato suna musu bishara suna cewa ku yi haƙuri wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah subhanahu wa ta'ala zai faɗa a harshen mala'iku ku yi bishara da aljannan nan da aka kasance ana yi muku ainihin alkawari da ita sannan a wata aya yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim Allah zai musu bishara da yaddansa da amincewarsa da kuma aljanna sai wasu malamai suka ce abin da ake nufi da bishara anan wato ba mafarki ba abinda muka fahimta shine a lokacin da mutum musulmi ko mumini zai mutu kamar yadda ya zo a cikin musnad imamu ahmad bin hanbal yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce innal mu'mina lallai shi mumini idza hadarahu al-maut idan mutuwa ta halatto masa ja'ahu mala'ikatun bidul wujuh wasu mala'iku masu fararen fuska za su zo masa bidul thiyab masu fararen tufafi faƙalo sai su dinga rarrashinsa suna ce da shi ukhruji ayyatu ruhu tayyiba ya ke kyakkyawar rai da dada fito cikin yardan Allah ila rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi gabban fito cikin yardan Allah da hukuncinsa ki zo cikin hutu cikin daɗi cikin ƙanshi sannan ki je ki cimma wani mahalicci wato ubangiji ba mai fushi ba saboda mutum ya kyakkyawan ƙarshe suna zanya ran suna zare ran suna ka suna baka haƙuri ga kuma surar su da zaka gansu da ita ba sura ba ce wacce yake za ta firgita ka ba a'a za su zo cikin ƙanshi ga su farare ga su da fararen kaya sannan sai ci gaba da cewa fatakhruju min hu kama tasilu al min fami sai ran ta fita daga cikin jikin mumini yadda kasar ruwa na ɗiga daga bakin tulu hakan nan ran zai fita ba ma ka iya sanin ma ran ya fita ma wani zai mutu ka yi tsammanin ko yana bacci ne saboda ya bi Allah subhanahu wa ta'ala don haka ya samu mala'ikun rahama an zare ran da sauki wanda ke kusa da shi ma ba kasafai yakan iya gane ya mutu ba kila ta kai da kake jinyar sa, sai wani ya zo ya ce a ah, wani baka lura bane wani ai ya rasu ai ai ba shi da rai saboda yadda ya kwanta zaka ga kamar yana bacci ne to wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da bushra kenan sai ya ce fa kama qala ta'ala wato kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ke cewa la yahzunuhum al-faza'u al-akbar wa tatalaqahum al-mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun yawma natwi as-sama'i ka tayyi sijil lil-kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin don haka wasu malamai sun fassara wannan bushara da cewa a lokacin mutuwa ne to muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mai kyakkyawan ƙarshe hawa yau kuma ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce abinda ake nufi da lahumul bushra wato qala yace ar-ru'ya as-saliha yubashshiruha al-mu'min hiya juz'un min 49 juz'an min an-nubuwa wato wani bangare ne kyakkyawan mafarki yana ɗaya daga cikin ɓangare arba'in da tara na annabta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce faman ra'a zalik don mutumin da yayi mafarki kyakkyawa falyukhbir biha ya bai wa ainihin makusancinsa labari ai jiya na yi mafarki kaji yadda na ganni kaji yadda na ganni ga yadda abu ya zamo annabi ce ka bada labari wa man ra'a siwa zalik amma mutumin da ya mummunan mafarki ya zamana ya yi mafarki na ban tsoro mafarki irin na shaidano fa innama huwa min ash-shaytan wannan mafarkin daga shaidani ne li yahzunahu domin ya sa shi bakin ciki da takaici annabi ya ce duk mutumin da ya irin wannan mafarkin falyanfus an yasarihi salata ya yi tsittuwa a ɓangarensa na hagu sau uku wal yukabbir sannan ya ce Allahu akbar wala yukhbir biha ahada kada ya kuskure ba wani mutum labari wannan hadisi ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal sannan abdullahi bin amr radiyallahu anhu ma shine ya rawaito wannan hadisi ashe kenan kun ga har kullun kamar yadda muke bayani alkhairi ake tallaba tsiya ba idan kai mafarkin alkhairi ka gaya wa 'yan uwa su yi maka addu'an Allah ya tabbatar da shi amma a lokacin da kai mafarkin sharri daban tsoro to an ce karka gaya ma kowa amma a wata riwayar sai mutumin da zai baka shawara ko kuma malami wannan babu laifi amma ka zo ka ta faɗa ka ce ka ga kaza an yi kaza to wannan ba daidai bane na'am wala yahzunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'a huwa as-sami'ul 'alim to wannan malamai suna kiran shi a tasliya wato rarrashi da kuma ban haƙuri domin babu wani annabi da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi doron duniya ga mutanensa face sai mutanensa sun musguna maka sai sun wato cutar da shi ko dai su cutar da shi da hannayensu ko kuma su cutar da shi da maganganunsu a don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙuri kamar yadda yake ya bai wa sauran annabawa idan ka duba kamar annabi no annabi no ya yi fama da mutanensa ya kasance ya shekara ɗari tara da hamsin a cikinsu amma fa ma amana ma'ahu illa qalil ba kowa ya yi imani da shi ba face 'yan tsirarun mutane 'yan kaɗan wanda a hannu idan za a kirga ana iya ƙidayensu a hannu to amma ka duba ka ga sun cutar da shi sun gaggaya masa maganganu qalu la in lam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumin ya kai nuhu in baka daina wannan kira ba wallahi za mu jefe ka mu kashe kuma mun kashe kawai shikenan ba wani abu da zai faru annabi lutu shi ma ka suka gaya masa la in lam tantahi ya lutu la takunanna min al mukhrajin in baka daina wannan kira ba wai ka ce abauci Allah daya za mu fitta kai daga garin mu kuma shikenan mun fitar da kawai ba abin da zai faru annabi shu'aib shi ma haka suka gaya mata magana ta cutarwa ya shu'aibu a salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha wai shin sallar da kake yi ne take rudanka take umurtanka da mu bar abin da iyayenmu muka same su da kakanni suke a kansa na bauta gaba kaɗan idan ka koma suna ce da shi ma nafqahu kaseeran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa wa laula rahtuka larajamnak wa ma kunta wa ma anta alaina bi'aziz ya kai shu'aib wallahi idan bacin danginka da makusantanka da iyalanka kai ko wani mutum ne wanda muke gani mai rauni da za mu jefe kan maka bugu daya kuma shi kenan mun kashe kawai ba wani abu da zai faru don haka duk annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko za ka samu mutanen su sai sun cutar da su sai sun sa su bakin ciki don haka shi sa ake ba su hakuri annabi salih shi ma haka qalu ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hada atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murid ya kai salihu da muna tunanin kana da hankali da kamala da sura da mutunci kuma da muna tunanin kai ne za mu jagorantar sai kuma kai ka zo muna tunanin wuta a makera sai mu ganta a makaka ai ka zo mana a baibai ba haka muka yi tsammanin ka zo ba maganganu da dama to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka koma cikin qur'ani wurare da dama zaka ji Allah subhanahu wata'ala yana rarrashin sa yana bashi hakuri la'allaka baqi'un nafsaka Ya yakunu mu'minin sai wuya zanto kana kokarin ka kashe kanka ne saboda ba su yi imani ba wani karin ka ce fa la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa wai shin kana yunkurin ka kashe kanka ne saboda bakin cikin waɗannan mutane ba su imani ba wani zubin ka ya ce da shi fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaik wa dha'iqun bihi sadruk an yaqulu laula unzila alayhi malakun aw laula unzila alayhi kanzun aw ja'a ma'ahu malak shin kana bakin ciki ne saboda suna murguna maka da maganganu da sauransu to annabi ka yi haƙuri kada ka damu wani zubin ka jiyar ce da shi na alamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun mun san kana samun damuwa kirjinka yana kunci da irin maganganun da suke faɗa amma ka yi haƙuri kada ka damu irin wannan magana annabi Musa alaihi salatu wasalam ya faɗi ma Allah subhanahu wa ta'ala wa yadhiqu sadri wa la yantahiqu lisani fa arsil ila harun ya Allah ka san yadda nake magana ta ba ta fita sannan kuma ni mutum ne mai saurin fishi kaga mutanen nan yadda da muka yi da su ina jin tsoron idan baka aike zuwa ga dan uwana Haruna ba domin ya taya mani ba mamaki in naje na samu mutanen da mu samu matsala shi yasa a lokacin da aka masa wahayi aka ce ga abin da zaka je ka ce to abu na farko da ya fara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى jerin abin da ya nema Allah ya masa kenan Allah kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza saboda ba abu bane mai sauƙi ya zanto kai ne zaka je ka kira mutane idan wani ya fahimce ka wani ba zai taba fahimtar ka ba muna fahimta a don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala yahzunka qawluhum maganganun da suke faɗa na ɓatanci kada ya sa ka bakin ciki kada ya dame ka daga cikin maganganun sun ce da kai boka sun ce da kai mawaki am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum min al sun ce da kai mahaukaci sun ce mai sihiri sun ce mawaƙi. a duk waɗannan maganganu kada su saka bakin ciki inna izzata lillahi jami'a lallai ɗaukaka gaba ɗaya tana ga Allah ne subhanahu wa ta'ala huwa samiul alim shine mai jin abin da suke faɗa sannan masanin abin da suke aiwatarwa don haka karka damu idan ka fara da'awa suna ganin cewa ba ka da mabiya ko ko mabiyan naka ba su da yawa ko ko in suna da yawa ba su da ƙarfi to kada ka damu ɗaukaka gaba ɗaya tana wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala shi sa Allah ya bi kansa yace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sarki ya tabbatar ma mahaliccinka wato mahalicci ne na buwaya da kuma ƙarfi shine subhanahu wata'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun eh, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin shine ma'abucin karfi mai tsananin ƙarfi don haka daukakan tana wurin sa ne duk kuma wanda yake son daukakan ya koma ga Allah subhanahu wata'ala qul allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa mulka man tasha wa tuzillu man tasha Allah kai ne kake daga wanda kaso kuma kai ne kake kaskantar da wanda kaso kake wulakanta shi shi za wata aya yake cewa man kana yuridu al-izzata fa inna al-izzata lillahi jami'a duk mutumin da yake neman ɗaukaka gaba ɗaya to ɗaukaka gaba tana wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqina la ya'lamun ɗaukaka tana ga Allah subhanahu wata'ala tana ga manzonsa tana ga muminai amma munafikai sun gaza gane cewa ɗaukaka tana wurin Allah subhanahu wata'ala don haka duk abin da za su faɗa wato kada ya sa ka baƙin ciki wannan kuma wato duk mutumin da ya sanya riga irin ta annabawa to abin da ya sami annabawan shi ma dole sai ya same shi ai ga misali mun sha karantowa da ku misali akwai mutumin da zaka ga shi bai ma son annabin sallallahu alaihi wasallam bai san sa ba bai taba ganin sa ba amma mai son annabin ma bai son sa sallallahu misali da shi kamar ikrima dan abuja radiyallahu anhu kafin musulunta babu wata wuta da za a hura wacce za a kona musulmai face yana ɗaya daga cikin wanda suka taimaka wurin rurata da zugugutata ta da kuma hurata. sannan babu wani taimako da za a tara don murkushe musulunci da musulmai face sai ka samu yana da ainihin ƙarfi a cikinsa amma a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe shi da shirya a lokacin da aka ci garin makka da yaƙi sai ya tsallake kawai ya gudu ya gudu matarsa ta musulunta tana neman sa ruwa a jallo domin ta tsamo shi daga kafirci zuwa kan shari'a amma ina yana ganin ƙiyayyar da yake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za su iya haɗa inuwa guda ɗaya ba don haka sai kama gabansa kawai ya tsallaka can ya tsallaka nan ya tsallaka nan sai da ya kai wato joint na ƙarshe yana so ya tsallake ya fada ƙasar sham sai mai jirgin ruwa zai shiga kwale-kwale sai mai jirgin mai jirgin ruwa ya shi to ta fahar ka tsarkaka sai ta yayan tsarkaka yace eh ka tsarkaka yace ban gane tsarkaka bai ce abinda zaka faɗa ka zama mai tsarki ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi abin ya kawo to aiki ya koro ni yanzu da awar ta zo nan ai gudun shi nake yi yanzu al'amarinsa har ya kawo bakin teku suna cikin wannan sa'in sa sai ga matarsa sai ta ce masa je suka min indi khairin nas na zo maka daga mafi alkhairin fiyayyen halitta na duniya gaba daya sai ya ce da ita wa man waye ta ce wane ne in banda muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai shine khairun nasi gaba daya ka zo mu je ka musulunta ka anshi kalima shi mutum ne mai tausayi mai rangwame mai karamci da kyauta yace ba zan iya ba kin san fa ba irin abin da ban mai na ta'asa ba duk ta'asa da kika sani ke kin sani nayi masa yanzu kawai ki bannan gudu tace a'a. mutum ne mai tausayi da kaza da kaza da kaza suna kan hanya suna tafiya sai ya nemi ya kusance ta sai ta ce a'a ai musulunci ya riga ya raba tsakani na da kai sai ya ce lallai abinda zai raba ni da ke wato kusance ki wannan ba al'amari bane na wasa al'amari ne mai girma suka dinga tafiya suka dinga tafiya sai da ta ɗauke shi har ta kai shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ya rasulullah zan kawo maka mijina amma ka bani ga ka zame wato ka bani garanti cewa ba za ka yi masa wani abu ba na sa ce ki taho da shi ya zo ya anshi kalma al-islamu ya jibbo ma qablahu musulunci yana kankare abin da ya gabata ya in dai ya musulunta ya zama irin kowa a cikin musulunci kuma ba wanda ko harara ba za a yi masa ba aka zo aka kawo shi kenan ya anshi kalma ya musulunta ce idan kake ne ce ya rasulullahi karka tona baya ni ma zane na shigo cikin tafiya za a yi da ni to ita ɗaukaka ta Allah sai subhanahu wata'ala sau da yawa kana iya kai guru ka kai mari wai don ka dakushe wani sai ka yadda ka san kamar wutan gas sai sa ta kake wato duk sanda ka kulle nan ka kulle kake tunanin ka kulle rajab ya kullu sai kuma ka ga ta wutar ta kulle ta to in ka gane wannan wato ba za ka damu kanka da faɗa ba Allah subhanahu wata'ala yakan ɗaukaka wanda ya ga dama sannan kuma ya wulaƙantar da wanda ya ga dama idan ɗan adam ya gane wannan ba za ka zo kana shiga cikin ƙorumin Allah ba subhanahu wa ta'ala kuma duk mutumin da ka gan shi da ɗaukaka ka turke shi ka tambaye shi ya aka ya sama ma shi ɗaukakan bai zani ba ya tsinci kanshi ne a haka saboda shi ma ba shawara aka yi da shi ba muna fahimta to ka duba yadda da'awa ta faro kaɗan ta faro da 'yan tsirarun mutane da kwanta ake yi a asirce a yi can a yi nan a yi nan amma ka duba ka ga ƙarshen al'amari sai da ya zama na musuluncin nan a yau babu inda musulunci bai kai ba irin wannan ya faru da Khubay bin Adi radiyallahu anhu farkon mutumin da shawar suka tsire a lokacin da aka zo aka tirke shi sai suka yi masa ainihin turka yadda ka san dabba sai a mika masa abinci ana cikin wannan gidan da aka kai shi aka turke aka ɗauye kamar tinkiya yar mai gidan tana da wani yaro mai rarrafe yana rarrafe sai ya rarrafa ya tafi wurin kubayt kubayt na daure sai ta ga kubayt tare da wannan yaro sai ta wu sai ta dauke shi sai a'a a karki ji tsoro ai mu musulunci bai ce mu kashe yaro ko dattijo ko mace ba don haka kina jiya ma danki tsoro ne a kaina yace to ai na samu daman da an kashe shi ne ya kamata masa duka daya wanda ba zai tashi ba amma musulunci bai ce mu kashe wanda bai ji ba bai gani ba ana cikin wannan yaron sai suka shaku da shi yana daure kafin ran da za a kai a tsire sai in an ba shi abinci sai ya ɗauki abincin yana baiwa yara ita iya take ga ubanta da ya ɗaure shi wannan Hubayb bin Ali sai ta fito ta gani ana cikin wannan gabanin a kai shi a tsire ta same shi ta ce to wace irin hanya ake bi don a shiga wannan addini sai ta musulunta a cikin gida ubanta bai sani ba yana faɗa da wannan zai kai kashi kaga yaƙi ya kika to haka al'amura suke ɗaukaka ta Allah ce subhanahu ta'ala idan ya baiwa mutum babu wanda ya sai dakushe ta haka addinin nan za ka gana sha bayani irin kuɗaɗe da ake saki wurin dakushe addinin nan wurin ana masa ta goma shi har sai da amerika ta ƙare ta ɓara take cewa suna zuba zunzurutun kuɗi wurin dakushe wannan addini amma har yanzu tasirin ba wani abu bane wanda za a ce gashi to wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wata'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-mushrikun kuma yace wa kafa billahi shahida to za mu dasa aya nan insha Allah a lokaci yayi kuma kamar yadda aka saba akwai tambayoyi da suka zo kamar haka mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara maka lafiya game da ayata hamsin da takwas ƙul bi fadlillahi wa na ji wasu suna kawo wannan aya a matsayin hujja na yin bikin maulidi don allah malam yaya za a yi mu fahimci wannan aya tambaya ta farko kenan to ta biyu ma ita ma ta yi kama da wannan tambaya ya ce malam a tafsirin wannan aya da aka ce a yi murna da farin ciki to yaya za mu yi murna da farin ciki kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi shin za mu ware wani wata ne wato na yin murnan farin cikin Allah ya mai da malam gida lafiya to wato duk idan ka duba tafasir in kana neman tafsirai idan ka cire tabari ka zo ka cire ibnu kasir ka cire qurtubi ka cire bazawi, sannan ka cire almana duk wani tafsiri waɗanda ba waɗannan ba yana biya musu ne a baya dukkaninsu kuma gaba ɗaya sun yi bayani akan qul bi fadlillah fadlullah wato falala Allah ita ce alqur'ani wa bi rahmatihi rahmarsa ita ce musulunci duk kusan tafasir din nan wato abin da suka yi magana akai kenan don haka ilimi kuma wanda yake ainihin hukuntacce yardajje wannan shine ilimin magabata kuma anan ne muka tsaya amma ba a ware wata rana a ce wai a'a za a yi farin ciki da musulunci wata rana ba za a yi farin ciki da shi ba to ya zama kamar siyasa kenan dan siyasa ne zai ce da kai munan siyasa muke ba ruwanmu da addini a to shin akwai wata riga da ake sawa in ka sa kayan ridda musulunci sai kuma in har ka dawo sannan ka mai da riga musulunci kaga wanda zai faɗi wannan magana jahili don haka qul bi fadlillah kace da falalar Allah ita ce alqur'ani wa bi rahmatihi da kuma rahamarsa wato musulunci kenan fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un kace su farin ciki Allah ya yi su musulmi su gode ma Allah kullum kamar yadda mu'mina ke cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah kullum zaka gode ma Allah saboda yayi ka musulmi dan wani shi bai musulunta ba wannan shine a takaice mai tambaya ta gaba ce assalam Allah ya kara malam lafiya ya albarkaci karatun shi amin malam tambaya ta ita ce ina sana'ar gwanjo ne shin ya halatta na saida wandon mata ko bai halatta ba babu laifi ka sai da wandon mata in har ba ɗaki ka ware musu su gwada ka gani ba kamar yadda muke samun labari duk wacce za ta siya in za ta ɗauki abin ta tafi da shi wannan babu laifi bisa lalura babu laifi kana iya saidawa amma in har an ware wuri ne kamar da muke samun labari wai an ce akwai daki wai mace ta sa bureziya da dan wandanta ta fito ta ce wai duba ka gani yayi wai sai kalla an ma da gyara wai sai gyara ce eh ga gyaran kawai in an gyara shi kenan yayi wannan fasikanci ne kuma duk musulmin da ya tafi a wannan al'amari ana jiya masa tsoron sa sannan ya ce ko ta ce menene hukuncin mutum mai azumi amma baya yin sallah sai dai sallan tarawihi ashen kawai yake yi a sha ruwa lafiya to wannan kamar yadda babban malamin mu ya taba bada fatawa Sheikh Abubakar Mahmud gumi Allah ya ji kansa yace duk mutumin da yake azumi bai sallah wannan munafiki ne kuma kaga munafiki Allah ya tsare ya fi kafiri hadari da kuma wato munin azaba don haka azumi ne kake yi kawai na wahala saboda ka yi wani bangare kuma ka saki wani bangare dole sai ka gyara azumin ba zai cika ba sai ka bi Allah subhanahu wata'ala kayi abin da yake so wannan yace assalamu alaikum Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wa malam imani da kuma ilimi amin wato malam tambaya ta malam ita ce na kasance wanda mutane suke girmama ni kuma suke daraja ni amma kuma sai dai ni ba kowa bane malam hakan ya sa na ƙara dagewa da ibada akan yadda nake yi da don gudun kar in kunyata ko in tozarta a gabansu ranar tashin alkiyama to don Allah malam ya matsayi na yin hakan shin don Allah hakan riya ne to irin wannan makamancin wannan wani mutum ya zo ya ce ya rasulallah ni dai ina bauta ina kuma yin komai da Allah ya ce amma kuma ina so a yabe sai aya ta sauka faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala ibada bi ibadati rabbih ahad duk mutumin da ya kasance ya imani da Allah da rana ta ƙarshe to ya aikata aikinsa kawai mai kyau kada ya kuskura ya haɗa Allah da wani a cikin aikinsa don haka aiki ne ana ji ya maka tsoro shi mutum in za ka yi aiki ka fuskanci Allah kar ka damu da mai yabo kar ka damu da ainihin mai zagin ka in dai Allah ka sa a gaba to in Allah yadda ka samu taimakon Allah yi watsi da mutane ka ajiye su a gefe sai wanda kuka hada hanya guda daya ita ce hanyar Allah subhanahu ta'ala amma in dai zaka daddaka ta mutane me aka ce me aka yi to za ku lalata maka aiki karshe sai ka tashi Allah ya tsare don haka ka watsar da mutane ka bauci Allah kawai tsakani da Allah ba wai don a girmama ka ba ba wai kuma don su ga matsayinka ba in kai wannan ya fiye maka zama lafiya za mu dasa aya nan gabanin mu kulle akwai wata baiwa Allah hajiya Aisha ta ji bayanin da muka yi na maganan wani malam Harun Musa a Togoyi wanda aka kama wanda yanzu haka yake hannun wato masu garkuwa to ta zo nan ta tafi gina na bata same ni ba amma ta kawo taimako na naira dubu ɗari da saba'in ba kabbara ka da zan mace ce ba me maza suka yi su kuma don haka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mata da alkhairi wato bata so a faɗi sunan ba amma abin da yasa dole a faɗi sunan ni ma ban ma koma gidan ba har yanzu na dai buga gida ne nace an kawo kuɗi suka ce eh nawa ne aka kawo suka ce dubu ɗari da saba'in to shine na gabatar na sanar an fahimta amma bata so a faɗa ba amma abin da yasa ya zama dole ɗin faɗa dan tana bin tafsirin shekaru da dama to ya kamata sako ne da an isa, ni ban san ta ba gaskiya ban taba ganin ta ba ba ra ta zo ta kawo kuɗi na marayu da ta ji ana magana ta bada ta ce kada kada ma a faɗi sunanta to amma ka san sako irin wannan yana da kyau ka faɗe shi saboda ita ta ji kai kuma ka fita to abin da muka faɗa daidai muna fata Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ƙofofin hanyar taimako dai suna nan a buɗe fitintinun nan da suka addabe mu Allah kai mana maganin su Abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka huwace mana waɗanda suke cikin tsanani a cikin mu Allah ka yaye masu waɗanda suke hannun mutanen nan Allah ka yi musu hanyar da za su fito su dawo gida lafiya waɗanda ba su da matsuguna a cikin mu Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya waɗanda suke neman aure cikin maza da mata Allah ka fito mu da kowa kinin sa na gari bantararrun matasan mu da 'yan mata ya Allah muna roƙonka Allah ka shirya mana su cikin addinin musulunci akwai wani aboki na amini na da Allah ya mara suwa jiya alhaji awwal abubakar wato cikin hadarin mota na ji rasuwan nan kwarai tana ɗaya daga cikin mutuwa da na ji a cikin duniyan nan don haka ku sa cikin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ya amfana abin da ya bari iyayensa kuma da 'yan uwa Allah ya ba su dangana mu kuma idan ta mu zo, Allah ka sa mutu da imani subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk